أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركاءهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هدعا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة لن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم بما كسبوا لعدل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا wa hachaa tanọzlibotebụla ụ ataabụrụaaimbahara ii awabe ụkụba falama baaa majima abae n'ihe mna tiye ahụ ụzọ mabatatasọenọbụ e bahari saraba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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس شدة دوت رمضان هجرة نادي شكرا دبودة دي حدود ثلاثين تقوص يدو دي دي لتايا دوات شدة شكرا تدبو بيو دبو مشاكوكي za mu ci gaba da tafsirin suratu hud daga aya ta 61 zuwa aya ta 68 insha Allah Allah madaukaki ya ba da misali da tarihin annabi Nuhu alaihi salam Allah ya buga mana misali da labarin annabi Nuhu alaihi salam cewa tsawon rai shi kaɗansa ba shi ne daɗin rayuwa ba kuma Allah madaukake ya babu misali da tarihin annabi hudu alaihi salam mutanen annabi hudu alaihi salam suna da ƙarfi na jiki nan ma Allah madaukake ya nuna mana cewa karfi da Allah ke ba mu dan adam shi kaɗansa ba shi ne daɗin rayuwa ba waɗannan ayoyi da za mu karanta suna ɗauke da bayani game da labarin annabi salihu alaihi salam shi kuma Allah yana buga misali ne da cewa don kana da ilimi ilimi shi kaɗansa ba daɗin rayuwa ba ne Allah madaukaki ya ba mu misali da duk wani abin da ɗan adam ke nema saboda ya samu hoto rayuwa ya nuna cewa ba a samun hoto rayuwa a cikinsa sai an koma ga Allah madaukaki wannan dalilin yasa Allah madaukaki ya ce wa ila samuda akahum salih wa ila samuda akahum salihah قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب وإلى ثمود أخاهم صالحا wato Allah madaukaki ya aiki annabi Salihu alaihi salam zuwa ga Samudawa annabi salihu alaihi salam yana daga cikin kabilar samudawa shi ya sa ya ce wa ila samuda akhahum an aika ma samudawa dan uwansu salihu alaihi salam arsalallahu nabiyahu salihan alaihi salam ila qabilati samuda wannan ƙabila ta samudawa ana cewa tana cikin ƙabilu na larabawa kamar yadda ya zo cikin albidayat wani haya na ibnu kathir ibn kasir yana tarihin samudawa ya yi magana akan akwai malamai da ke ganin samudawa suna cikin larabawa musamman saboda dogaro da wani hadisi mai tsawo hadisin yana da tsawo wanda ya taho cikin sahihu ibn hibban hadisin 361 akwai ma wasu littafan hadisi da suka ruwaito wannan hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana da tsawo Mutum da dai an samu hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama to kamar hujja hadisin abu zarrin al-gifari wanda abu zarri yake cewa kultu ya rasulallah kamil anbiya'u na yi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallahi annabawa su nawa ne adadinsu annabawa nawa ne allah madaukaki ya aiko duniyan nan قال في النبي صلى الله عليه وسلم يتي مئة ألف وعشرون ألفا annabawa dubu ɗari da ishirin ne mi'atu alfin wa na alfas? wato Allah maɗaukaki ya turo annabawa dubu ɗari da ishirin ne gaba ɗaya kulta sai na ce ya rasulallah kamin rusulu min zalika to da wannan lissafin ya haɗa manzanni ne da annabawa menene adadin manzanni da ke cikin wannan lissafi na dubu ɗari da ishirin kada sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace salatu mi'atin wa salasa ashara dari uku da goma sha uku jamman gafira nace ya rasulullah man kana awwaluhum waye na farkon manzanni waye na farkon annabawa kada sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace adam annabi sake tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya a mursalun shi annabi adam din nan annabi ne da aka aiko shi kala sai yace na'am khalaqahu Allahu bi yadihi Allah ya halicci annabi adam da hannunsa wa nafakha fihi min ruhihi kuma Allah ya busa masa daga ransa wato da kansa Allah ya busa masa rai wa kallamahu qibalan sannan Allah ya yi magana da shi gaba da gaba Allah ya yi magana da annabi Adam alaihi salam babu shamaki Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana da annabi Adam alaihi salam sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Zarri ya Abu Zarrin arba'atun suryaniyun hudu daga cikin waɗannan manzanni sun fito daga kabilar suryaniya ne annabi adam annabi shif shine Okno sai kuma eh, wato annabi idris wa huwa awwalu man khatta bil qadami annabi idris shine farkon wanda ya rubutu da alkalami sai manzon Allah ya ce na hudun su shine annabi nuhu alaihi wassalatu wassalam annabi adam annabi shitu annabi idris annabi nuhu waɗannan kabilar su guda ita ce suriyaniya da daddiyar kabila ce eh, yare ne yaren su guda shine yaren farko suriyaniya wanda daga jikinsa aka samu yaruka da dama suka fito wa arba'atun min al-arab annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abu zarar gifari manzanni hudu daga larabawa ne kabilar larabawa kuma su ne annabi hudu alaihi salam annabi shu'aibu annabi salih sai manzon Allah ya ce wa nabiyyuka muhammadun sai kuma annabin ka muhammad shi ma balarabe kaga an samu manzanni hudu annabi hudu annabi Shu'aibu annabi salih da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan hadisin kusan shine abin da malamai duk suke dogara da shi duk wanda ya ce maka ga adadin manzanni da suka fito daga kabilar larabawa yana dogaro da wannan hadisin na abu zarar kifari ne wanda malamai sun yi magana a kansa bar misali ibnu Jami'a cikin majmu'u fatawa mujallar na bakwai shafin dari hudu da tara yana cewa hadisu abi zarrin fi zalika lam yasbut hadisin abu zarar kifari din nan bai tabbata daga mazan Allah ba wannan hadisi na Abu Zar al bai tambata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda yana daga cikin abinda bin Baz Allah madaukake masa rahama yake faɗa a cikin littafin Majmu'u Fatawa wa Rasailihi eh, wa maqalati yana mujallal nabi shafi na 66 yana cewa jami'ul ahadith fi hadha al-bab duk wani hadisi da ya kaji ana ware yaren wani annabi hadisin bai inganta ba bal adda ibn al-jawzi hadisa abi zarr min al-mawdu'at ibn al-jawzi wanda ke da littafin al-mawdu'at littafin da ya tattaro hadisai na ƙarya ya saka wannan hadisin na abu zarri a ciki ibn al-jawzi yana cikin al-mawdu'at والمقصود أنه ليس في عدد الأنبياء والرسل khabarun yu'tamadu alai babu wani labarin da ake dogara da shi wanda za a ce ga adadin manzannin Allah tabaraka wa ta'ala ga adadin annabawa ga kabilar kowa babu wannan hadisi daga manzon Allah babu hadisin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam fala yu'lamu adad fala ya'lamu adaduhum illa Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda ya san adadin manzannin Allah sai dai Allah da ya aiko su babu wanda ya san adadin annabawa sai dai Allah shi kadansa lakin na mun gajiyar da dai babu shakka suna da yawan gaske Allah da ya aiko su ya san yawan su amma annabawa da manzanni suna da yawan gaske kasallahu alaina akhbara ba'dihim Allah ya bamu labarin wasu a cikin alqur'ani lam yakus alaina akhbara al-ba'd al-akhar Allah bai bamu labarin ɗaya sashin ba me yasa Allah bai bamu labarin duka annabawansa ba li hikmatihi albaliga Allah baya wani abu sai don wata hikima idan Allah ya ce ga labarin annabi hudu annabi nuhu annabi salih saboda akwai darasin da yake so mu dauka amma ba wai saboda mu ji daɗi ba ne ba tatsuniya ba ce don haka yasa shi idan Allah zai bada labari bai gaya maka tarihin mutum ne sunan baban annabi nuhu dan annabi nuhu jikan annabi nuhu Allah ba zai maka wannan ba wannan tatsuniya ce irin ta masu shakatawa suke nema haka amma Allah zai baka labarin annabi ta inda labarin zai tasiri ma rayuwarka shikenan yana gama zuwa gurin sai ya dakata to Allah ya bamu labarin wasu manzanni saboda akwai darasi a cikin rayuwarsu bai bamu labarin wasu ba amma shi Allah da ya aiko su ya san yawansu kuma ayoyin alkur'ani suna tabbatar da cewa ba yanda za a yi a san yawan manzannin Allah babu saboda akwai dalilai kamar guda uku na ɗaya a suratul nisa'i aya ta 164 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam rusulan wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsushum alayka Allah ke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wasu manzanni mun ba ka labarin su tuntuni wasu manzannin ba mu gaya maka labarin su ba to idan manzon Allah ma bai samu labarin wasu manzannin ba kai ya za ka yi ka samu shi kansa annabi bai samu labarin wasu manzannin ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa rusulan lam naqsushum alayka akwai manzannin da bamu baka labarin su ba sam saboda Allah kadai ya san dadewar duniya Allah kadai ya san yawan annabawan da ya aiko sannan dalili na biyu shine aya ta 24 ta suratul fatir nan ma Allah ke magana da annabi sallallahu alaihi wasallam inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa in min ummatin illa fala fiha nadhir mu muka aiko ka da addinin gaskiya ka zama mai albishir mai gargadin mutane ka sani babu wata al'umma face mai wa'azi ya wuce a cikinta duk wata al'umma a duniya Allah ya tura mata mai wa'azi saboda kar ka ware babu inda Allah bai tura manzo ba har ma wani ke cewa to Afirka ma akwai annabi to yanzu ga wannan ayar da Allah mu ke faɗa wa in min ummatin illa khala fiha nazir babu wata al'umma face akwai mai wa'azi da ya shuɗe a cikinta Allah ba zai taɓa halittar mutane ya kyale su haka nan ba dalili na uku shine aya ta bakwai, suratul furqan zuwa da takwas Allah madaukake ya ce wa qauma nuhin lamma kazzabu ar-rusula aghraqnahum waja'alnahum lin-nasi aya wa a'tadna lidh-dhalimin 'adaban alima wa 'adan wa thamud wa ashabar rassi me yace gaba wa qurunan bayna zalika kathira akwai karnoni masu yawa tsakankanin ma waɗannan manzannin da ake ba mu labarin su tsakanin waɗannan manzanni ma an samu karni karni karni mai yawan gaske wanda Allah ɗaya san yawan shi don haka cewar annabi salihu alaihi salam balarabe ne annabi hudu alaihi salam balarabe ne annabi shu'aib balarabe ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam larabawa ne su gaskiya ba laifi ba ne don mutum ya san kabilar manzon Allah amma idan ka ce kana neman sanin kabilar annabi hudu annabi salih annabi shu'aib to wannan shishigi ne ma addinin Allah domin Allah bai faɗa ba kuma babu hadisin da ya ingantar da cewa ga kabilarsu babu illa dai saboda ana la'akari da kalmar salihu kalmar ce da ta dace da larabci ana la'akari da cewar annabi salihu alaihi salam a kasar larabawa ya yi zamaninsa annabi shu'aibu shi ma a kasar larabawa ne annabi hudu shi ma a kasar larabawa ne illa dai abinda Allah ya tabbatar mana a wannan sura annabi nuhu alaihi salam annabi salih alaihi salam yana cikin samudawa abinda yake kenan annabi salih yana cikin samudawa bai ce yana cikin larabawa ba yana cikin samudawa a suratul shu'ara aya ta 142 Allah madaukake ya ce iz qala lahum aquhum salihun ala tattaqun lokacin da dan uwansu annabi salih yake ce musu ya ku jama'a ta ba za ku kiyaye dokokin Allah ba tabbas kasarsu tana kasar larabawa ana kiranta alhijiru tana wani guri da ake kiransa wadi al idan mutum ya bar madina akwai hanya wanda ta tafi tabuka ita ke tafiya har wadi al wuri ne wanda yake wato arewacin saudiya arewacin mamlaka sannan yana gabas da ainihin kasar jordan ainihin inda kasar wato mutanen samudawa yake mutanen annabi salih alaihi salam kuma har yanzu akwai gidajensu har yanzu gida gine-ginensu suna nan har yanzu Allah ya bari saboda ya zamanto ishara ga na baya to annabi salih alaihi salam Allah ya tura shi ga samud samudawa wannan a wannan lokaci Allah ya musu ni'ima mai yawa babban ni'ima da Allah ya basu ita ce ilimi suna da ilimi ba na wasa ba suna da ilimi mai zurfin gaske suna da kuma ci gaban zamani kamar yadda ka san yanzu idan ana misalin ci gaban zamani akan yi ishara da turai to amma a zamanin su duk duniya ba inda aka samu ci gaba irin yankin samudawa su ne al'umma da Allah ya ba mu labarin waɗanda suka samu ɗaukaka ta wajen ilimi sannan kuma da ƙwarewar injiniyarin ta wajen gini duk wani abin da ya shafi gini da sauransu wannan Allah ya riga ya ba su basirar shi wanda ya faɗa mana a cikin alkur'ani irin ni'imar da ya mutu a wurare da yawa kamar a suratul a'raf aya ta 74 واذكروا إذ جعلكم خلفاء min بعد adin. annabi salih yake ce musu ya kusa mudawa ku tuna fa Allah ya sa ku ne halifofi a bayan tafiyar adawa wa bawwa'akum fil ardi tattakhizuna min suhuliha qusura Allah ya ba ku damar zama a ƙasa Allah ya ba su mallakan wato ƙasa suna iya sarrafa ta yadda suka so saboda haka za su yi gini akan dauni akan dutse za su iya gini wa tattakhizuna jibala buyuta idan ma ta kai ga a sassaka dutse ne a rarike shi a yi ɗaki wannan abu ne mai sauƙi gunsu fadkuru ala allahi wala ta'asaw fil ardi mufsidin ku tuna ni'imomin da Allah maɗaukake ya muku kada a wayi gari don kun yi ilimi sai ku koma ko masu barna a kasa wanda shi ne ɗabi'ar ɗan adam wanda in ka duba a yanzu da zaran kasa ta ci gaba da ilimi sai ta ga babu abin da ya dace illa fasadi a kasan ci gaban kenan idan an yi ilimi a saba ma Allah shine abin da annabi sallallahu yake ce musu la ba haka bane idan kun samu kyautar ilimi idan Allah ya baku ilimi don kai kadai ba za ka iya samun ilimi ba kai kadai ba ka iya samun ilimi baiwa ce ilhama ce Allah ke yin ta wanda idan aka yi wa mutum ilhama sai a rika cewa wani ai ya zama janiyu ai dan baiwa ne ba la ba wani dan baiwa Allah in ya ga damar turo ilimi sai zaɓi wanda zai bashi ko da musulmi ko kafiri idan ya baku wata baiwar ilimi ku gode mara wala ta'asaw fil ardi mufsidin kada a waye gari kuke shiga ƙasa kuna barna saboda kun yi ilimi kuna ganin ma ai babu Allah Allah ka tsare a suratul hijri aya ta 82 Allah subhanahu wataala yana ba mu labarin su yace wa laqad kazzaba ashabul hijril mursalin wa atainahum ayatina wa atainahum ayatina mun ba su ayoyin mu fakanu anha mu'ridin amma sun kau da kai ga ayar Allah tabaraka wata'ala yanhituna min aljibali buyutan aminin suna sassakan duwatsu su yi dakuna sannan kuma ga wato zaman lafiyar da Allah ya ba su a wannan lokaci kaga ya nuna cewar bayan baiwar ilimi sannan kuma Allah ya ba su zaman lafiya shi yasa aka kawo kalmar amini na babu tashin hankali a duniya a lokacin a suratul shu'ara aya ta 146 zuwa da tara Allah madaukake ce a tutura kuna fi ma ha huna amini fi jannatin wa uyun wa zuru'in wa nakhlin tabuha habin wa tanhituna min al-jibali buyutan farigin kaga ni'imar da Allah ya musu tana da yawa bayan an samu zaman lafiya an samu tsiro da shuke-shuke gonaki amfani wato eh, amfanin ƙasa iri-iri wato abinci duk wanda mutum yake bukata a lokacin Allah ya wadata duniya da shi sannan gashi ya ba su baiwa ya ba su eh, wato ilimi ya ba su fasaha yadda suke iya sassaka dutse su fitar da ɗakuna to amma maimakon su yi wa Allah godiya sai zama shine sa aka ce farihina kuna masu takama saboda haka takama ake da ilimi ana kuma yanzu ma in ka duba duniyar haka take duk sa'ilin da dan adam ya ci gaba sai ya zama ilimin da yake samu na takama ne iliminsa na takama ne na fi ƙarfinka ko dai ta makani ko ta wani abu haka yanda za a yi mutum ya amfani da ilimin ya zama yana cin zalin bayan Allah wanda ya ya dace da zamanin annabi salih alaihi salam saboda haka sai annabi salih Allah yana ba mu labari wannan aya yace qala ya qaumi ibudullah ya ku jama'a ta ku bauta ma Allah malakum min ilahin ghairuhu ba ku da wani abin bauta in ba Allah ba huwa an sha'akum min al-ardi Allah shine wanda ya kirkiro halittar ku daga ƙasa wanda misali na ƙarshe ya isa ga duk mai ji da kansa wai yana da ilimi wannan shine misali na ƙarshe duk jin ji da kai da kake kana da ilimi ne farkonka daga ƙasa kada iya canza wannan asali wasta amarakum fiha kuma Allah ya ba ku tsawon rai wannan kalmar ta samu fassara kashe uku kamar yadda al-imam fakhruddin razi yake faɗa ta samu fassara kashi uku wasta amarakum fiha bi ma'anasa ja'alakum ummaraha Allah ya sa ku kuna samun tsawon rai saboda raya kasa akwai wannan fassara shine wasta amarakum wasta amarakum fiha Allah yana ba ku tsawon rai saboda raya kasa wannan fasaran ba ta saba ma eh, ka'ida ba wanda al-Imam razi yana faɗi faɗi akai ya bada misali a kai ya ce idan kana raya ƙasa Allah zai ƙara ma tsawon rai sai zama a zamanin su zamanin samudawa shi dai ba musulmai bane amma kuma suna ƙoƙarin abubuwa na raya ƙasa sai zama Allah yana ƙara musu yana ƙara musu tsawon rai yana ba su ci gaba wato shine fasarar wannan aya wanda akwai misalinsa a tarihi wanda shi al الرازي بعد razi ya bada misali akai yace kana muluku farisa kad aktsaru fi hafr al-anwar anhar wa gars al-ashjar a zamanin da sarakuna masu mulki na farisa yankin iran ya misali da wannan can zamanin da farisawa wato wannan tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan mutanen da suke yankin iran zuwa gabacin duniya su ne mutanen farisa suna da wata al'ada guda na tona rafuka da dashen itatuwa sai ta dashen itatuwa suna shuka ice suna tona rafi ko ina suna da wannan hali din masu mulkin su kaga ya gwada cewar suna wa mutane aiki to la jarama hasalat lahum al-a'maru tawila sai ya zama babu sarakunan da suke dadewa a mulki a duniya kamar waɗannan sarakunan saboda suna tona rafuka suna tona rijiyoyi sannan suna dashen itatuwa sai ya zamanto suna tsawon rai amma babu wanda ya gane dalilin haka sai da wani annabin Allah wannan labari ne wanda shi al-Imam Razi ya faɗa ba tare da isnadi ba fa sa'ala nabiyyun min anbiya'i zamanihim rabbahu saboda haka sai wani annabi da ya zamani a can da sai ya tambaya ga Allah tabaraka wa ta'ala yace shin ya Allah ni fa mun lura da cewar sarakunan da suka fi dadewa sune sarakunan farisa sarakuna idan mutum ya hau sarauta sai shekara da yawa bai mutu ba bai sauka ba wannan sarkin yake tambayan Allah subhanahu ta'ala ma sababu tilkal a'mal me ya dalilin da yasa sarakunan Faris suka fi samun tsawon rai fa auha Allah ta'ala ilayhi saboda haka sai Allah ya masa wahayi yace dalilin da yasa sarakunan Farisa suke dadewa fiye da sauran sarakunan duniya annahum ammaru biladi saboda suna raya ƙasa na fa'asha fiha ibadi bayina suna rayuwa mai daɗi a cikinta saboda haka yasa ni kuma nake musanya musu in ƙara musu tsawon rai don su ci gaba da raya ƙasa na don bayina su samu kwanciyar hankali wato kaga idan sarki ya zamanto yana aiki wanda ke raya ƙasa to Allah kuma yana ƙara musu tsawon rai shine abin da wato amsar da wannan annabi ya samu daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma al-Imam Razi ya bada misali ma da Muawiya Muawiya bin Abi Sufyan yana daga cikin sarakunan da suka yi haka zamanin Muawiya yana raya ƙasa da shan itatuwa da sauransu ba wai bature ne ya kawo mana ba wato matsalar mun yi watsi da abubuwa da dama turawa ku sun karanta tarihinmu sai suka ringa tsintan alkhairin ya zama suna nuna wa duniya ai suka kawo shi maimakon su gaya wa duniya ai wannan daga kasar musulmi aka samu babu waɗanda suka fara da shi na itatuwa a tarihi in dai tsakanin mabiya addinan nan ne kamar Musulmi, muawiya ya yi haka fi ya ardin fi akhir umrihi al-imam razi ce kusan ƙarshen rayuwarsa yana da shan itatuwa a tona rijiyoyi da sauransu kaga ana yi ma al'umma aiki to za a yi da dashen ice ta a daji za a tona rijiya har ta a daji sai ake ce mar me yasa kake haka yasa kake tona rijiyoyi har ta wuraren da ba ma mutane ana dasa itatuwa a ko'ina sai ya ce ma hamala ne alaihi illa qaulul qa'il akwai wani wanda ya faɗi wata magana wannan magana ta yi min tasiri yana cewa laysa al fata fatan la yusaba bihi wala yakunu lahu fil ardi atharun ai duk saurayin da ba a yi amfana da hasken shi ba wato duk mutumin da ya ƙuruciyarsa ya gama rayuwarsa jama'a ba ta amfana da haske daga jikin shi ba sai wannan ba saurayin kwarai ba ne wala ya kunu lahu fil ardi asaru ya zama kayi rayuwarka ka mutu babu wani abu da kai na canza rayuwar al'umma to wannan baka yi komi ba shi yasa ya ce wannan baiti da wani mawaki ya faɗa shi ya mun tasiri yasa nake ganin ai bai kamata mutum ya gama mulkin sa sannan bai bar wani abin da na baya za su ce wani yayi abin yabo ba wanda magabata suna kokarin haka zaka ga mutum yana kokarin ya ga kafin ya mutu akwai abin da ya bari ma unguwansu akwai abin da ya bari ma garinsu akwai abin da ya bari ma kasarsu wanda za a nuna da yatsa cewa na ya amfane mu a rayuwarsa to ya kamata mutum ya zama yana da irin wannan wato abin da Alimamin rafi yake faɗa shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yana tabbatar mana yakan ba wa mutum tsawon rai saboda yana raya kasarsa. yana ƙara maka tsawon rai saboda kana raya ƙasa saboda kana da shan ice saboda kana tona rijiya aiki na amfanin al'umma ba wai amfanin kanka kawai ba wanda akwai hadisai da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi sallam kamar guda uku waɗannan hadisai sun tabbatar babu shakka Allah yakan ƙara wa mutum tsawon rai hadisi ne ba guda ɗaya ba idan ka ƙaryata zai zama ka ƙaryata maganar manzon Allah sallallahu alaihi sallam Allah ka tsare su cewa akan iya ƙara wa mutum tsawon rai babu shakka hadisi ya tabbatar na ɗaya hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi sallam ya ce fa inna sillatar rahimi mahabbatun fil ahli mafaratun fil mali manfa'atun fil annabi sallallahu alaihi wasallam yace sada zumunci yana baka farin jini cikin dangi danginka gaba ɗaya sukan so ka don kana sada zumunci komai talaucinka komai mugun halinka idan dai kana sada zumunci to zaka ga ƴan uwa suna ka, manzon Allah ya faɗi wannan kuma haka ne in ka duba zaka ga rayuwar bata canza ba yanda manzon Allah ya faɗa haka yake faruwa sannan masaratun filmari, wato idan mutum yana sada zumunci to ya zama to kamar ya yi dukiyarsa garkuwa ne mutumin da ke sada zumunci bai lalacewa domin da zaren wata musiba ta same shi nan da nan za a ci wani din nan ya aka yi bai zo ba sai ya kaza ya fa shine ku ce mu gaya mana ba mu haɗa taimako mu aika masa don haka baka talaucewa idan kana sada zumunci Allah zai baka tallafi Za ka ga yan uwa suna kulawa da al'amarinka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sa'atun fil asari idan mutum yana sa da zumunci to yana sa gurbin gurbinsa ba zai bace ba sai zama kamar tsawon rai wanda yanda al-Imam ya fassara dan hadisin al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi yana kitabul birri was sala babu ma ja'a fi ta'limin nasabi yace ma'ana qaulihi man sa'atun fil asari ya'ni ziyadatu fil umri duk mutumin da ke sada zumunci Allah yana ƙara masa yawan shekaru a rayuwarsa yana ƙara mar tsawon rai kuma hadisin eh, isnadinsa yana da kyau yana sahihul jami'i sahihar hadisi dubu biyar da dari biyu da saba'in da shida wannan hadisi guda ke kaga ya tabbata Allah yakan ƙara wa mutum tsawon rai saboda halaye na kwarai na biyu hadisin Aisha Allah ya ƙara masa yarda an nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce sillatul rahimi da sada zumunci wa husnul khuluqi da kyawun hali wa husnul jiwari da kyautata makwabtaka da makwabci ka kirga su guda uku sada zumunci ka zama mai kyan hali ka zama makwabtanka ba sa cutuwa da kai wannan abu uku kenan ana suna yaba ma shine husnul jiwar ki kiyaye hakki na makwabtaka manzo Allah ya ce yu'ammirani diyari waɗannan halaye guda uku suna raya gida in aka ce suna raya gida ba sa bari gidan ya mutu wanda ke gidan ba zai mutu da wuri ba wa yazidani fil a'mari manzon Allah yake suna sa Allah ya ƙara wa mutum tsawon rai kuma wannan hadisin na Aisha shi ma yana sahihu targhib hadisi da 2524 na uku shine hadisin Abu Umama bahi annabi sallallahu alaihi wasallam yace sana'iul ma'ruf ta masari as-suq wato halaye na kirki suna zama garkuwa game da mummunan faduwa halayen kwarai in kana da halin kirki yana zama maka garkuwa ba za ka faɗi ba duk sa'ilin da za ka faɗi wani sai ya zo ya tallafa sai ya rike saboda kai mutumin kirki da za ka faɗi wani sai ya rike ka amma idan mutum mugu ne in an ga zai faɗi sai a matsa ko don ya ƙara faɗuwa sana'i'ul ma'arufi ta tsima fari afsu halaye na kwarai halaye masu kyau suna kariya game da mummunan faɗuwa wa sadaqatu sirri tutfi'u gababar rabbi sadaka a boye dalilinta yana bishe wato fushin Allah subhanahu wata'ala wasilatul rahim sai manzo Allah yake sada zumunci tazidu fil umr yana yana wato sa a kara wa mutum tsawon rayuwarsa a waɗannan sahabbai da muka faɗa ba su kadai bane batun cewa ana kara wa mutum tsawon rai saboda halaye na kirki kaga Abu Hurairah ya ruwaito Aisha ta ruwaito Abu Umama al ya ruwaito abdullahi bin Mas'ud ya ruwaito Sayyidina Ali bin Abi Talib shi ma haka abdullahi bin Abbas Jundub bin Abi Jundub bin bajali Muawiya bin Haida Anas bin Malik abdullahi bin Ja'far Sa'ad bin Abi Waqqas Rabi'u bin bin Makith al-Juhani sannan ga Abu Umama al da Ummu Salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan sahabbai duk sun ruwaito hadisi daga manzon Allah sun ruwaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa a dalilin halaye na kwarai Allah yana ƙara maka tsawon rayuwa wajibi ne mu gaskanta manzon Allah sallallahu alaihi sallam idan magana ta zo baka gane ta ba sai ka ce Allah ya bar wa kansa sani amma dai abinda annabi ya faɗa gaskiya ne na yarda shikenan karka ce duk wata magana da ta zo daga annabi sai ka gane ba basirarka tana iya zama ba ta kai da za ka gane ba saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi da sako ne wanda ya dace da hankulan mutane tun daga zamaninsa har zuwa ƙarshen duniya tana yiwa hankalinka bai kai ka gane ba amma dai shi annabi sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa duk abin da ya faɗa gaskiya ne malamai suna cewa wannan maganar ba ba ta saba wa abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ba yana zama haƙiƙani din Allah kan ƙara wa mutum tsawon rai din wanda ya zo a suratul ra'adi aya ta 39 idan kana maganar lauhin mafuzu ne yamhu Allahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab Allah yana iya share abin da ya ga dama Allah yana iya tabbatar da abin da ya ga dama ikon Allah ne don haka idan aka ce Allah ya ƙara ma wani tsawon rai ai Allah ne mai mallakansa kuma Allah ke da ikon ya baka tsawon ya ƙara ma tsawon rai ya ƙara ma yawan shekaru ko ya rage wannan ikonsa ne ba wanda ya isa ya tuhunci Allah tabaraka wata'ala wanda malamai sun yi sharhi akai kamar misali Ibn Hajar littafin Fathul Bari mujalla na goma shafin ɗari hudu da goma sha shida haka ma al-Imam an-Nawawi a sharh sahih Muslim juz'i na 16 shafin 114 idan aka ce Allah ya jinkirta wa mutum ajalinsa malamai sun ma tawilin abin ta hanyoyi da yawa akwai yanda za a ce wani ya samu tsawon rai ko da shekarun nasa ba su karu ba wanda al-imam an-nawawi ya bada misali da shi yana cewa annan, hadhihi ziyada bil barakati fi umrihi tana yiwuwa. rayuwarsa ce Allah ya zuba mata albarka yanzu misali muna karanta abubuwa da dama mu kira malamai irin su al-Imam nawawi irin su Ibn Hajar malamai na farko alhali sun daɗe da rasuwa idan muna neman wani dalili game da wata magana ta manzon Allah sai mu koma ga hadisi ai al Bukhari ya ruwaito al-Imam Muslim al Abu Dawud al-Imam Tirmidhi sau nawa ake kiran sunan waɗannan mutane a duniya a kowace rana Allah kada ya sani a kowace rana a masallacin nan mun kira wancan masallaci an kira wani yana rubuta littafi ya faɗa wani yana tv yana jawabi ya faɗa wani a gidan rediyo da'iman in dai za a bada hujja da maganar manzon Allah sai an kira bukhari muslim tirmidhi nasa'i sun fi shekara dubu da mutuwa amma ga sunan da rai sun fi shekara dubu da mutuwa amma ana kiran sunayensu inda ba a kiran wani mai rai din ashe kaga albarkan da Allah ya zuba ma rayuwarsu sai zama kamar ma ba su mutu ba ne. wani kuma ya yi zamani da su amma mai mulki ne yanzu idan an kira sunan sai ka ce wannan kuma ina yake mai mulki ne wanda shi ke mulkin gari a zamanin da alimamu bukari yake da rai yanzu da sun tambaye ka wai sarkin me sunan sarkin garin al-Imam Bukhari baka sani ba amma shi Bukharin ka san shi kaga sarkin da shugaban kasan da mai mulki duk wani mai mulki mai iko a zamanin Bukhari Allah ya batar da sunansa ya mace amma Bukharin yana nan har yanzu saboda haka Allah kan zuba albarka ma rayuwar mutum koda ya riga ya za ga mutum wani shekararsa duk bai wuce hamsin ba amma aikin da ya yi har yanzu duniya tana mora irin su al'imamun nawawi irin su ibnu taymiya waɗanda sun yi rubuce-rubuce su ibnu hajjar da sauransu ga kuma duniya tana amfana da shi za ka ga wani ko ya samu tsawon rai ya shekara tamanin cikin ɗari amma bai samu irin wannan albarka mai rayuwarsa ba don haka idan aka ce an ƙara wa mutum tsawon rai saboda wani hali na kirki wannan bai saba ma ainihin abin da ya zo a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wato al-imamur razi yace abinda annabi salih alaihi salam yake gaya masa mut yana ce musu Allah tabaraka shi ne fa wanda ya halicce ku ya muku baiwa ya ba ku kira <clears throat> ya kirkiro halittar ku daga ƙasa kuma Allah ne yake ya ba ku daɗin rayuwa saboda kyautata wato eh, rayuwar ƙasa da kuke saboda taimakawa duniya da kuke don haka wannan Allah tabaraka shi ya kamata ku ji tsoronsa ku yi masa biyayya yana cewa fastaghfiruhu sannan ku nemi gafararsa sun mutu sun matubu ilahi sannan ku tuba zuwa ga Allah tabaraka ta'ala inna rabbi qaribun mujib lalle Allah mai iko da ni Allah mai kusanci ne ga bayansa mai kusanci ga masu bautansa mujibun mai amsa addu'ar masu roƙonsa wanda mun yi magana akan wannan in ka lura dama mun ce suratu hud tana magana ne akan cewa duniya ba ta daɗi sai fa an koma ga Allah an nemi sa an tuba kaga wannan maganar annabi nuhu ya annabi hud ya faɗa gashi annabi salih shi ma yana faɗa annabi salih yana gaya ma samudawa fastaghfiruhu ku nemi gafaran Allah summa tubu ilaihi sannan ku tubu zuwa ga Allah idan kana da ilimi kana son ilimin ya amfane ka ka hada ilimin nan da istighfari idan kana da mulki kana son mulkin ya amfane ka haɗa ka da istighfari da tuba ga Allah duk abin da kake yi wata baiwa da Allah ya maka kada ka rabu da istighfari yana gaya musu inna rabbi lalle Allah mai iko da ni karibun mai kusantar mai bautansa ne mujibun Allah mai amsa addu'ar mai kiransa ne mun yi magana akan wannan waɗannan wato sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala game da kurbur rabbi kusancin Allah li ibadihi ga bayinsa a suratul a'raf aya ta 55 ba a cewa Allah mai kusancin mutum eh, mai kusantar mutane ne Allah mai amsa addu'ar mutane ne ba haka bane kusanci na Allah subhanahu ta'ala wato yana da wata daraja ta musamman kamar yadda ibnu qayyim yayi magana cikin littafin eh, al-fawaid da kuma littafin safar sawa'iq al-mursala yana juz'in ina farko shafi na 482 inna qurbar rabbi ta'ala inna ma warada khassan wala amma idan aka ce inna rabbi qaribun Allah mai kusanta ne to wannan bai shafi kowa ba idan aka ce Allah mai kusanta ne to kusanta ne na zaki ya kusanci masu bautansa ne kawai sai dai idan ana maganar ilimi yana cewa qurbuhu min da'ihi bil ijaba Allah yana kusantar mai kiransa idan ka kira Allah to Allah yana kusantar ka ta wajen bada amsa wa min muti'ihi bil isaba idan mutum ya bauta ma Allah to Allah yana kusantarsa sai ya bashi lada ibn qayyim yace fa laysa fil qur'ani wala fi sunna anna Allah qaribun min kulli ahad hujja cikin alqur'ani babu hujja a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna cewa Allah yana kusantar kowa a'a babu wannan hujja annahu qaribun min al-kafir wal fajir Allah yana kusantar kafiri Allah yana kusantar fajiri Allah yana kusantar fasiki a babu babu wannan hujja a cikin alqur'ani wa inna ma jaa khaffan duk inda aka ce Allah mai kusanta to ya kusanci wasu ne na keɓe wanda ya zo cikin suratul baqara wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun kaga nan Allah ya ce ni ni makusanci ne amma ka ɗauki farkon magana idan bayina sun tambaye ka ba kowa ba ba kowa in ya tambaye ka ina nike ka ce mar ina kusa a'a idan bayina kaga masu bautar masu bautar Allah kenan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun fa hadha qarrabahu min da'ihi wa sa'ilihi bihi yana cewa ya kusantar da kansa ne ga wanda ke kiranta, wanda ya roƙe shi wannan ana cewa yana kusa da Allah subhanahu ta'ala amma ba a cewa Allah yana kusa da kowa babu hujjar haka a cikin alkur'ani babu hujjar haka a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sai dai a ce Allah yana sane da kowa saboda ilimin Allah ya shafi ko ya shafi ko ina kuma ya shafi kowa amma kusancin Allah kusancin Allah ya takaita ne ga masu bautan Allah ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المفسدين saboda haka Allah madaukaki yana kusantar masu bautansa Allah yana amsa ma masu kiransa sai mu je gaba قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قالوا ya salihu sai سمودا suka ce ya kai annabi salih alaihi salam kad kunta fina marjuwan qabla hadha da dai kai ka kasance a اكفاتا mu wanda ake fatan yana da hankali wato tun da yanzu ya taho da sako daga Allah ya zama bashi da hankali da dai kana cikin mu marjuwan wato narjuka muna maka fatan za ka samu wato zaka samu nagartacciyar rayuwa nan gaba saboda hankalinka muna maka fatan kwarai muna maka fatan alheri a da narju lakal khaira min qabli hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una yanzu kai salihu kana hana mu mu bauta mu abin da iyayenmu suka bauta mana iyayenmu sun yi wannan addini ka ce mu daina wa inna da fi shakkin da una ilahi murib kuma mulai muna shakka game da abin da kake kira mu zuwa gare shi muribun wanda yana sanya kokonto wato akwai shakka da yawa cikin maganarka babu abin da ya gamsar da mu mai annabi salih ya ce musu قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير qala ya kaume annabi salih alaihi salam ya ce ya ku jama'a ta aitu in kuntu ala bayyinatin min rabbi shin kuna gani wato ku lura da kyau in ya kasance ina kan wata hujja daga wajen Allah mai iko da ni da nace muku ni manzo ne sakon da nazo da ku da shi akwai hujja akwai dalili wa atani minhu rahmatan kuma Allah ya bani wata rahama daga wurinsa ya bani manzanci ya zabe ni daga cikin ku ya tura ni da sako ya bani sako ya bani hujjar da na gamsu cewar lallai Allah gaskiya ne bayan na gaskanta kuma ya zama ni mai sako ne gare shi sai gashi sai ya zama na saba ma Allah yake bin umarninsa in daina wa'azi fa man yansurni min Allah in afaituhu waye zai taimake ni game da Allah in na saba mishi ni bani shakkar abin da Allah ya faɗa min gaskiya ne shi sa ya kira abin bayyana in kuntu ala bayyanatin min rabbi ina kan hujja daga wajen Allah mai iko da ni na tabbata musulunci gaskiya ne sannan kuma Allah ya bani ma wato wata rahama ya zaɓe ni na zama manzo kaga an samu dalili kan dalili wanda ko da ba a zaɓe shi ya zama manzo ba wannan hujja da ta tabbatar masa gaskiyar musulunci ya isa ya rike ya riko da ita sai gashi a ce ya saba ma umarnin Allah tabaraka wa ta'ala idan Allah ya tashi kama shi wa zai kare shi saboda ka sai annabi hu eh, annabi salih ya ba su amsa annabi salih alaihi salam yace musu ma na ni gaira taqsir ku sani babu abin da kuke ƙara min face gaya muku kun yi hasara wato wani na fassara wannan aya da cewa ai ba abin da za ku ƙara min face asara gurin Allah in ka fassara a haka kana nufin cewa dama can yana da hasara wajen Allah yanzu kuma idan ya saba ma Allah ya ƙara hasara a wajen Allah ba haka fasaran ayar take ba fama taziduna ne gaira taqsirin maganar da kuke da kirjewar da kuke akan ba za ku bi ba ai baya ƙara mun komai face in sake gaya muku kun yi hasara wato ba abinda zai rage illa ya ƙara mun ma gaya muku gaskiya ko da ba shine abin da yake nufi da at-taqdir kama a ce at-tafsiqu at-tafjiru wato an-nisba ila al wal fujur kaga yace fa ma taziduna ni ghayra taqdir yani fa ma taziduna ni eh, ghayra ghayra al-qawli ilaykum bil khusran ba abin da hakan ke kara min face in gaya muku cewa kun taɗi idan kun nace ba za ku bi ni ba ni kuma zan nace gaya muku da cewar kun yi asarar rayuwarku ba abin da zai sa in daina ji annabi salih alaihi salam me yace musu a gaba qala ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum aya فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum aya nabi salih alaihi salam ce ya ku ta to ga wata taguwar Allah gare ku ga wata taguwar Allah a matsayin aya gare ku a matsayin mu'jiza gare ku a matsayin hujja da za ta tabbatar muku ba ƙarya nake ba ni Allah maɗaukaki ya aiko ni ka san ko da ke masu ilimi ne tunda masu ilimi ne ga taguwa na ku gaya min ta ilimi yanda a matsayi na dinnan zai iya kirkiro taguwa a kawo musu. kaga an ba su hujja saboda su masu ilimi a kowane lokaci suna dogara da iliminsu matukar ba masu imani ba ne ko a yanzu za ka ga masana ilimin kimiyya su duk abin da hujja bai nuna ba abin da ba a samu tabbas da ilimi zai kafa eh, gaskiyarsa ba to ba su yadda akwai shi ba ka ba su misali da abin da suke iya gani annabi salih alaihi salam ya ce ga taguwa nan ta zama abin mamaki gare ku ta zama mu'jiza gare ku sannan ita wannan taguwa zuwan ta fitina ne saboda ka tana da ka'idarta zaruha ta akun fi ardillahi ku kyale wannan taguwa mace ragumi shine taguwa ko ku kyale wannan taguwar ta ci abinci a ƙasar Allah shi yasa aka ce zuwan ta fitina ne kaga aka ce ardillahi ƙasar Allah akwai wata ƙasa wacce ba ta Allah ba to idan wannan taguwa ta tashi kiwo ko gonarka ta shiga karka kore ta ko gonarka ta shiga sai dai ka kyale ta saboda kasar Allah take kiwo ba ta ka bace wala ta masu haji bi in kada ku yadda ku taba wannan taguwa da nufin wata cuta kuna nufin taba taguwan nan da wata cutarwa fa ya akuza kuma azabun kare wata azaba da take kusa ba ta azabar tana nan iris ake jira kuma abin da zai kawo ta shine taɓa wannan taguwa shi sa aka kira azaba da cewa karibun tuk a kusa take kaga wannan ya nuna cewar dai halakar samudawa ta zo saboda duk yanda za a yi sai an samu ni takadari wanda zai je ya tsokani wannan taguwa da dama an dai kawo ne a kyale su na 'yan kwanaki kawai a gama su saboda ƙasa tana cike da fitsararru sannan ga taguwa tana kiwo kuma taguwar tana da haɗari taɓa ta fitina ne kuma ya zo cikin wurare da yawa a cikin alkur'ani kamar misali a suratul isra aya ta tara, wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al babu abin da yasa Allah ke gaya ma sallallahu alaihi wasallam abin da yasa kai zuwanka ban yi ta turo mu'jiza ba saboda na farko ma da aka tura musu mu'ujizan mu'ujizar ba ta amfane su ba halaka su halaka ce wato ta jawo musu saboda haka yasa kai ba mu tura ma mu'ujiza ba muka kyale ka bare ma akwai mu'ujizozin manzon Allah masu dimbin yawa amma dai ba irin salon salon da annabawan farko suka zo da shi ba dai Musa alaihi salam yana da sanda annabi Salih yana da taguwa to irin wannan ba a bawa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ba da misali da cewa wa ataina samudan naqata mubsiratan fa zalamu biha samudawa mun ba su taguwa amma ba su kiyaye dokan ba saboda haka yasa abin da ya biyo baya halaka ce wa ma nursilu bil ayati illa takwifa me ke sa Allah ya ba mu annabi mu'jiza saboda ya zama abin tsoratarwa ga mutane idan mu'jizar bata tsoratar ba ta wuce bashi da amfani a suratul shu'ara Allah ya tabbatar mana cewa samudawa su suka nema kafin annabi kafin annabi salih ya kawo musu ya zo cikin suratul shu'ara aya ta 155 qalu inna ma anta minal musahharin ma anta illa basharun misluna fa'ati bi ayatin in kunta minas sadiqin kaga su suka nema kenan wannan ya zo cikin suratul shu'ara in dai kana cikin masu gaskiya kawo mana alamar da za ta nuna kai annabi salih kai manzo ne daga Allah tabaraka wata'ala qala hazihi naqatullah sai ce to ga taguwa suna rufe baki sai ce ga taguwa kuma taguwar nan tana da ka'ida kaga ka'ida ta farko ita ce ta zo a surat hud wacce muka karanta fazaruha ta'kul fi ardillah duk inda taguwar ta ga dama za ta shiga kuma duk abin da za ta ci ba wanda ya sai hana ta in ka taɓa ta bala'i ya zo gari to ka'ida ta biyu ta zo a suratul shu'ara hazihi na katun laha shirbun wadda kun shirbu yaumin ma'alu tana da ka'ida shanye ruwa na yini guda saboda haka an raba ruwan kashi biyu su mutane suna da yini guda tana da yini guda a ranar ta za ta shanye ruwa kuma kada wani ya yadda ya taba ta wala tamassuha bi su'in fa ya'khudhukum azabu yawmin azim kamar yadda ya faɗa a nan suratu hud fa aqaruha fa asbahu nadimin ai ba su iya haƙuri ba sun soke wannan taguwa don haka suka waye gari ko suna nadama domin annabi ya gaya musu a kun kuka taba ta an raba yadda za a sha ruwa sannan tana da 'yancin kiwo an raba ruwan gari kuma tana da yancin kiwa suratul a'raf aya ta 73 wa ila samuda akahum salihah qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum aya fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha fa ya'khudhukum adhabun alim to daga ina wannan taguwa ta hito me siffan taguwan wa yake kiwon ta a ina take kwana shin ta haihu ya aka aka soke ta wannan babu bayanin daga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba Allah kuma bai faɗa ba illa iyaka abinda ka ji illa iyaka abinda ka ji ya faɗa cikin surorin nan shikenan wato shi sa Abdullah bin Mas'ud yake ce mana idan ma za ku yi riko da tafarkin wani ya zama abin koyi ku yi riko da tafarkin sahabban manzon Allah ku duba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna zaune ayar take zuwa ga manzon Allah suna zaune ake gaya musu kissa sabuwan sabuwan taddal ga labarin kaza annabi zai gama ya tashi ya tahiyar sa sai tashi su ba su ce ma annabi yaya kaza ba mai tambaya wa makana rabbuka nasiha Allah ba mai mantuwa bane inda Allah yana so ka sani taguwan nan an fito da ita daga jikin bishiya ne ko daga jikin wani dutse Allah zai faɗa tunda Allah bai faɗa ba baya son ka sani don me za ka dage sai ka sani don me za ka nace sai ka san abin da Allah ya koyi kuma ya za a yi maka sani da shi manzon Allah har ba duniya zai bai faɗa ba taguwan nan ya aka yi ta fito illa dai ga abin da Allah madaukake faɗa yake hazihi na kasullah ga taguwar Allah ga taguwar Allah to ya aka yi aka kawo ta wannan Allah bai bayani ba sai ka bar ma Allah al'amarinsa duk wata magana da kaji cewar an fito da ita daga dutse ko daga cikin wani tsauni la mustanida lahu ila dalilin naqli wala wala wala aqli babu wata hujja ta shari'a da take tabbatar da wannan babu inda zaka samu hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce wannan taguwa ta fito daga jikin dutse ba babu amma ba shakka taguwar ba irin wacce muka saba da ita bane an shi yasa ta zama aya gare su taguwa ce raƙuma ce mace wato halittar ta daban ne tana da abubuwan mamaki amma yaya kamanninta suke babu inda Allah ya magana babu inda Allah tabaraka ta'ala ya faɗa wannan yana cikin dalilin da yasa kaga malamai suke kyamatar wasan kwaikwayo domin da zaran za ka yi wasan kwaikwayo sai ka ƙari akan abin da shi Allah ya faɗa misali idan za ka yi dirama ta annabi salihu sai ka je ka nemo wani ɗan rakumi daga nijar ka zo da shi sai a yi diraman da shi wannan rakumin duk wanda ke kallon dirama ka sai ringa kallon taguwar annabi salihu kaga da farko in za a kirga karyar da kai ma Allah ba shi da iyaka ba shi da iyaka domin taguwar annabi salihu ba ka iya misalta ta ba ka iya siffanta ta kuma Allah bai bayyana ta ba in ka ce za ka yi dirama ka kawo wani mai kamar haka to ya za a yi a samu ka gama ba kai ma Allah ƙarya ba wannan yana cikin dalilin da yasa ake kyamatar abin da ya shafi wasan kwaikwayo illa dai abin da zaka gaskanta abin da zaka yarda da shi Allah subhanahu wataala ya ce wa kafallahu almu'minina kita Allah ya ishi masu imani yaki idan Allah ya tashi yaki ba da damuwa idan Allah zai maka yaki ba da damuwa saboda haka idan Allah zai kare annabi salihu to babu wanda isa cutar da annabi Salihu alaihi salam akwai littafan tafsiri guda biyu waɗanda in ka duba zaka ga malamai suna tsawatarwa akan labarai da ake bayarwa game da wannan taguwa ta annabi Salihu kuma gaba ɗayan su babu hujja akai shine da farko akwai tafsirul manar eh, mujallal 8 shafin 446 yana cewa wala yasihu sha'un yuhtaj bihi fi khalqin naqati babu wani hadisi da ya inganta wanda ake kafa hujja da shi game da halittar wannan taguwa ta annabi Salihu. min al-fakhra aw min habbatin ardi akwai hadisin da aka samu wanda aka ruwaito daga Abu Tufail ba shi da inganci haka ma al-Imam razi cikin Mafatihul Ghaib a mujallar na 7 shafi na 173 wato wannan aya da muka karanta yana cewa wa'lam ka sani annal qur'an qad dalla ala fiha ayatan wajibi ne ka yadda Allah ya tabbatar ya ba mu annabi Salih alaihi salam wata taguwa wannan taguwar kuma aya ce mu'jiza ce hujja ce daga Allah tabaraka wa ta'ala fa amma zikru annaha kanat ayatan min ayyi wujuhi fa huwa ghairu mas'ul cewa ta yaya taguwar ta zama aya nan ma ba a yi bayani ba Allah dai annabi Salih ya ce ga taguwa aya ce gare ku daga wajen Allah misali annabi annabi Musa alaihi salam da aka bashi sanda ai kaga jefar da ita yake sai ta zama macijiya amma ita taguwar a salih me take mar wannan babu bayani dalla dalla akai babu bayani dalla dalla akai shin zuwan taguwan ne kadai mu'jiza ga annabi salih alaihi salam tun daga taguwa ta fito ba a ga inda aka kiwace ta ba ba a ga wata taguwar da ta haife ta ba kawai taguwa ta fito haka nan kurin Shi ne ya zama mu'jiza ko kuwa akwai abin da taguwar suke wa annabi salih nan ma babu bayani to illa dai ka yadda cewa ya anna haka mu'jiza min wajhin ma la mahala lalle taguwar ta taba zama wata hujja wata mu'ujiza ga annabi salih alaihi salam amma babu wanda ya sani bayani game da hakikanin ita wannan taguwa sai shi Allah tabaraka wa ta'ala da kuma annabi salih da jama'arsa. Allah ya ba mu karfin imani me ya faru gaba فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب kaga sai الله ya takaita magana فعقروها aka ruha sai suka soke ta shikenan ka gani in kace zaka nemo da me aka soke da wuka ne ko da mashi wannan kuma ka shiga abin da ba za ka iya gano an shi ba Allah ya takaita maka dan ya nuna maka halin samudawa bijire wasu da suka yi ma annabi salih fa ruha sun soke wannan taguwar fa qala sai annabi salih ya ce musu tamatta'u fi darikum ku ji daɗin rayuwarku a gidajenku salasata ayyamin na yini uku an gama sannan ya tabbatar musu cewa zalika wa'adun gairu makzubi wannan alkawari ne na wanda ba a ƙaryata shi shine Allah tabaraka wa ta'ala zalika wa'adu gairi makzubi ko ku zalika wa'adun gairu makzubi wannan alkawari ne wanda ya wuce a ƙaryata shi ya wuce maganar ƙarya kamar da na gaya muku kwana uku Allah ya ɗiba muku saboda haka ka duba shi Allah subhanahu wa ta'ala duk da cewa ya hukunta halaka ga mutane amma a hakan Allah kan jinkirta musu ko za a samu mai tuba ai Allah yana iya hallaka su a take me yasa aka ba su kwana uku saboda ko a samu wanda zai gane kuransa ya ce Allah na tuba sai aka ba su kwanaki uku ba wai wahalar azabtar da su wahalar hallaka su ce ta sa aka ba da kwana uku ba ba wahala ba ce a sakan guda Allah yana iya hallaka duniyar gaba ɗayanta amma Allah subhanahu wata'ala ya jinkirta musu na kwanaki uku saboda ko za a samu masu tuba banda suratul a'raf aya ta 77 Allah subhanahu wata'ala ya ce fa aqarun naqata wa atau an amri rabbihim sun soke taguwar sun fandare ma umarnin Allah wa qalu suka ce ya salihu bayan sun soke taguwan i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin ka ba mu abin da ka mana alkawari na azaba ɗin in kana cikin manzannin Allah me yasa suka soke taguwa ɗin wato sai aka waye gari zuwan taguwa maimakon ya zama mu'ujiza gare ga annabi salih sai zuwan taguwan ya zama dalilin camfin annabi salih suna cewa kai salo ai baka zo mana da alheri ba fitina yau na yau daban na gobe daban yanzu ka kawo mana wannan taguwa ta zama bala'i gare mu in ta zo ba hali mu sha ruwa ita kadai za ta sha kaga kai gaba ɗaya ma rayuwarka fitina ce gare mu saboda shi mutum idan ba yi da tawakkali idan mutum bai da tauhidi to ba ka raba shi da canfi duk abin da ya same shi ta yi kokari ya danganta wannan abin ga wani anya wannan matar da na aura ba ita bace kuwa abubuwan nan dalilin iske ci baya anya garin nan da nake ciki kuwa ba aljanu a gurin nan shikenan babu sharrin da zai same ka sai dai wani ya maka dalili shi Allah bai sai tura fitina ga bawa ba da samuda abin da ya faru da su kenan a suratul namli aya ta 47 Allah ya bamu labari yace qalu tayyarna bika wa biman ma'aka ai kai salihu mu canfe muna ma canfatar ka ne da jama'an da suka bi ka saboda zuwan ka dai bai haifar mana da wani alkhairi ba qala sai yace fa'irukum inda Allah camfin da kuke yi ai yana ga Allah tabaraka wa ta'ala bal antum qaumun tuftanuna ku dai jama'a ne da ake jefa muku fitina don ko ko ka gane wato kuran ku sai Allah ya bada labarin yanda abin ya auku yace wa kana fil madinati tis'atu rahsin a cikin garin akwai wasu mutane tara akwai shedanu waɗanda Allah ya siffanta su da cewa yufsiduna fil ardi wala yuslihuna barna suke a ƙasa ba sa gyara kowane gari ana samun irin waɗannan shaidanu waɗanda ana ji da su ta wajen shaidanci kazu suka ce ta mu billahi mun rantse da Allah lanubayyitannahu wa ahlahu za mu kai masa hari cikin dare shi salihu da iyalinsa thumma lanaqulanna liwaliyhi ma shahidna mahalika, ahli idan gari ya waye an tambaye mu sai mu ce mu ba mu san wanda ya kashe shi ba wa inna la sadiquna kuma mu masu gaskiya ne Allah ya ce wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yashkurun sun kulla makirci Allah yana shirye yadda zai maida musu makircin su alhali bu sani ba fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna damarnahum wa qaumahum ajma'in ka dubi karshen wato makircin da suka kulla Allah madaukake ce mun murkushe su da jama'an su baki ɗayan su mata فقال تمتعوا في داركم wa'adun أيام ذلك sai ya ce me. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز فلما جاء أمرنا لوكتين دا أمرنم نحل كاسيزو نجينا صالحا والذين آمنوا معه mun tsayar da annabi salih alaihi salam da waɗanda suke tare da shi Ya rahmatin minna da wata rahama daga wurinmu wa min khizyi yawmi idin da kuma wato mun tsayar da su daga kunya ta wannan rana takaicin wannan rana Allah ya kare annabi salih da kuma su imani inna rabbaka huwal qawiyyul aziz lalle Allah mai iko da kai ya kai Muhammad Allah mai karfi ne Allah mai buwaya ne Allah yana da karfi babu abin da ya gagare shi wannan ya faɗa a wasu surorin kamar suratul namli aya ta 53 wa anjayna na amanu wa kanu yattaqun a suratul fusilat aya ta takwas, wa najjayna ladina amanu wa kanu yattaqun duk wanda ya kiyaye Allah to azaba idan ta zo Allah yana markariya duk wanda ya dogara da Allah to Allah zai kare shi duk wanda ya imani da Allah ba zai kunyata ba a rayuwarsa ta duniya ko ta kiyama Allah ka samu na da wannan siffa me yace gaba wa akhadha alladhina zalamu sahatu fa asbahu fi diyarihim zasimin wa akhadha alladhina zalamu sayha sai wata tsawa ta kama waɗanda suka yi zalunci fa asbahu fi diyarihim zasimin sun wayi gari a gidajensu wato suna kwakwance matattu jasimin hallaka samudawa ta zo da bayani daban-daban a cikin alkur'ani ta zo da kalmar asfaiha kamar yadda ya zo cikin wannan aya Allah ya hallaka samudawa da tsawa a wata ayar kuma a ce rajifa girgiza a wata ayar kuma a ce a asfa'iqa wato Allah ya kawo wata ƙara ka kauli kamar yadda ya faɗa a uku hijri ayat 83 yace ku akhadhat musfaihatu musbihin wanda ya nuna cewar Allah ya hallaka su a lokacin da ma ba sa tambani lokacin da bacci yake daɗi ƙarshen dare da Allah ya da su Allah ka tsare su a suratul araf aya ta 78 fa akhazatkum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin fa akhazatkum ar-rajfatu girgiza ya kama su tana yiwa girgizan ƙasa ne ya taho da kuma tsawa shine abin da malamai ke cewa dama da girgizan ƙasa da ƙara ba ka raba su tana wa Allah ya hallaka su da girgizan ƙasa saboda akwai girgizan ƙasa akwai tsawa kowace kalma ta zo cikin bayanin yadda Allah ya hallaka samudawa fa asbahu fi darihim jasimin a suratu fussilat aya ta goma sha bakwai fa akhadhatkum fa'iqatul azabil huni bima kanu yaktubun tsawa ta azabar wulakanci ta kama su a dalilin abin da suka aikata suratul zariyat fa akhadhatuhum sa'iqatu wa hum yanzurun karka dauka wai suna bacci iri iri suna kallo Allah ya halaka su fama famattata'u min qiyamin wa ma kanu munfasirin ba su iya tashi kuma babu mai taimakon su Allah bai yadda ya hallaka su suna bacci ba idanunsu biyu suna kallo suna sane lokacin Allah ya hallaka su amma mutum ba zai iya tashi ba mutum bai iya tashi saboda ƙarar kawai da Allah ya turo ba karama ba ce tana da girma to anan ma'anar Allah ya halaka su da azaba kawai wanda shi kadai barwa kansa sun sanin yanda bayanin azaban ya kasance yanda bayanin azaban ya kasance wannan Allah kadai ya sani tunda ya zo da kalmomi da yawa saboda haka yasa a suratu shu'ara aya ta 158 yace fa akhazahumul azab fa akhazahumul azab inna fi dhalika la ayatan wa ma kana aktharuhum mu'minin azaba ta kama kaga wannan kalmar ta game da afaiha da afaika idan aka ce azaba ta kama su ita wannan azabar tana zama tsawa ce azabar tana iya zama girgizan ƙasa ne Allah da ya halaka su a suratu shamsi nan ma Allah ya mana bayani yake cewa kazzabat samudu bi tabwaha idhin ba'atha ashqaha fa qala lahum rasulullahi naqatallahi manzo na Allah yake ce musu wannan fa taguwar Allah ce taguwar Allah ce idan aka ce taguwar Allah ba wai ana nufin eh, taguwar Allah yana hawanta ne, subhanallah kamar a ce masallaci ɗakin Allah kamar yadda aka ce rasulullahi manzo na Allah saboda daraja shi saboda daraja shi rasulullahi bi ma'ana salihu alaihi salam abar an bi inwadir risala izanan bi wujubi ta'atihi ka duba yadda Allah ya ce qala lahum rasulullah na qatallah saboda Allah ya nuna cewar samudawa sun yi tsaurin kai manzon Allah ya ce musu wannan fa taguwar Allah ce ba wani mutum ne daban ya musu magana ba manzo ne daga Allah ya ce musu wannan fa taguwar Allah ce ba su ku kyale ta da abin da za ta sha fa kazzabuhu fa aqruha fa damdama alaihim rabbuhum kaga inda ya siffanta halaka su fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha wala yakhafu ubaha Allah ka tare mana imani me Allah mu ka ce gaba ka Allah ya bana fiha ala in samuda kafar rabbahum ala bu'dan li samud ka Allah ya kana fiha wato Allah yana ba mu labari kamar inda kana gurin inda zaka je garin samudawa bayan an hallaka su inda za ka je kana dubawa za ka ga ka'allam ya gana fiha ka'allam ya isho fil kamar ba su taɓa rayuwa a ƙasar ba kamar an yi ruwa an ɗauke an gama ko ba su kaɗai ba ne ba su kaɗai ba ne duk sa'ilin da Allah ya halaka mutane su za ka ga dabara su ta ƙare Allah ya halaka su ko ba abin da za su iya yi duniyar kuma bata tsaya ba an ci gaba da walwala ba a bar abin da aka saba yi ba ko da mutuwa mutum ya yi kasar gidansa ba ta barin kiwo ko don ka mutu sai kazar ka ta zauna tana jin awala ah, kana mutuwa za ta kowa zai ci gaba da harkarsa kai ne lokacin ka yi ka tafi daga kai sai aikin ka Allah subhanahu ya ce kamar ba su rayu a kasan ba ka allam yagnau fiha ka allam ya'ishu fiha ala in na samu da kafaru rabbahum lalle samudawa sun kafirce ma Allah mai iko da su ala bu'dan li samud ku sani santa rahamar Allah ta tabbata ga samudawa kaga su ma bayan Allah ya halaka su ya la'ance su duk jama'an da Allah ya halaka su to zai wato zai la'ance su saboda ba su sake yin wato ba su sake yin albarka a lahira kamar yadda ba su yi albarka a duniya ba wannan dalilin ya sa. annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana ishara kan cewar Allah bu'dan li samud nisantar rahmar Allah ta tabbata ga samud sai manzo Allah yana kyamatar mana ziyartan wurin da Allah ya la'ance su wato abin ya faru a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yakin tabuk manzo Allah ya tafi yakin tabuk a shekara ta tara daga hijira shekara ta tara wanda yakin tabuka dama shine yakin annabi sallallahu alaihi wasallam na karshe a rayuwarsa manzon Allah ya tafi yakin tabuk akwai hadisai da aka samu ingantattu waɗanda suka yi bayanin tafiyar manzon Allah zuwa yakin tabuk kamar hadisin Abdullah bin Umar hadisin Abdullah bin Umar ya ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tafi tabuk ya bi ta kasan samudawa saboda ai suna arewacin madina suna arewacin madina hanyar tabuk ita za ka ɗauka abdullahi bin umar ya ce annan nazaru nazalu ma'a rasulillahi alal hijjiri arfi samu mutane sun taho ƙasar samudawa a tafiyar manzon allah yakin tabu sai gashi an yi sansani idan ana tafiya yaki akan yi sansani kafin a yi sa, sai aka yi sansani a ainihin alhijir ƙasar samudawa din fasakau min abariha saboda haka sahabbai sun gari jiyoyi sun gari jiyoyi da yawa na samudawa wanda har yanzu suna nan wa sai suka tafi suna ta ɗiban ruwa daga rijiyoyin samudawa wa ajanu bihi al'ajin ya zama da shi ake kwaba kulli da shi ake eh, ake miya da sauransu ko da za a yi wani abu ko za a sha da shi za a yi amfani labari ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa hum rasulullah an yi hariku mastakau duk ruwan da suka ɗiba su zubar da shi manzo Allah ya musu umarni duk ruwan da suka ɗiba su zubar da shi wa ya aliful ibn al ajin sannan idan aka samu an kwaɓa wani kulli kamar misali an yi damu ko an cura fura da wannan ruwan to furar da aka tura sai a ba ma rakumi saboda rakumi suna ci rakumi yakan ci gaya to duk wata gaya da ya zama an tuka ta da wannan ruwan a dauka a ba mara kuɗi wa amarahum an yastaqu min al-bi'r allati kanat tariduha an annabi sallallahu alaihi wasallam dake shi Allah yana sanar da shi sai ya nuna marga ainihin rijiyar da ita wacce taguwa take shan ruwa daga ciki saboda haka sai manzon Allah ya ce masa habbai idan ma kuna buƙatar ruwa ku je wancan eh, rijiyan wannan rijiya ita ce rijiyar da taguwar annabi salihu take shan ruwa a ciki saboda ka idan kuna bukatar ruwa ku ɗiba a nan amma duk ruwan da kuka ɗiba a wata rijiya daban ku zubar da ita abinda kuka tuka na tuwo da sauransu ku ba ma raƙumi ya ci wannan yasa al-Imam an-Nawawi saboda hadisi muttafaqun alayh yana sahih bukhari yana sahih Muslim al-Imam an-Nawawi yace wa fi hadha fawaid wanda hadisin ya karantar da mu fa'idoji da yawa daga ciki annahyu an isti'mal miyahi bi'ar al-hijr Eh, illa bi irin naqatu eh, idan mutum tafiya ce ma ta kama ce je ga kasar samudawa to kada ya amfani da ruwan wannan gurin wannan hadisin ya karantar da mu babu kyau ka sha ruwan mutanen da Allah ya halaka su saboda wani laifin kada ka sha ruwan su saboda tana yiwuwa la'antar Allah ya bi ka domin la'antar Allah baya barin wanda aka la'anta din kasar da aka la'ance su babu wanda ya sake zama a cikinta har zuwa yau har zuwa yau kasar tana nan saboda tsinuwar Allah kaga sai kai kuma ka tafi wannan kasa kada ɗebi su kana sha kaga mutum yana jawo ma kansa tsinuwar Allah subhanahu ta'ala al-imam an-nawawi yace wa minha law ajjana minha ajinan lam ya'kulu wannan hadisin ya karanta da mu cewa ko da a ce mutum zai ɗebi ruwan waɗannan kafirai yayi tuwo da shi to wannan tuwon ba za a ci ba bal ya'rifuhu dawab yana iya ba ma dabba ta ci amma shi dai ba zai ci ba wannan ya nuna cewa ba komai aka haranta ma dan adam aka haranta ma dabba ba wa minha annahu yajuzu alfu dabbati ta'aman ma'a man'il adami min akli wa minha mujanabatu abari zalimin wanda shine a asalin abin da nake so in faɗa al-imam an-nawawi yace wannan hadisin na Abdullahi dan Umar yana karantar da mu cewar ya kamata musulmi ya rika nisantar ya rika nisantar gidajen kafirai da azzalumai waɗanda Allah ya hallaka su wa tabarruku bi abari salihin amma idan kamar yadda shi al-Imam Nawawi yake faɗa idan aka san wannan rijiya ta mutumin kwarai ce babu laifi dan an dai ruwanta amma nan kalmar tabarruk da yake kawowa shi manzon Allah ya musu izini su ɗebi ruwa daga rijiyar da taguwar take sha saboda bukatar abinci ya zo ba wai saboda albarkan da ke tare da ita wannan taguwar ba sannan na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu game da waɗannan mutane samudawa a tafiyar da yayi yakin tabuk shi ma ya zo cikin hadisin abdullahi dan abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusahum duk sa'irin da kuka je wani kufayi kufayin nan ya tabbata Allah ya taba halaka mutanen saboda sun yi wani laifi kada ku yadda ku shiga wannan kufayin kar ku yadda ku shiga gidajen waɗanda Allah ya taba halaka su illa an takunu baki ne sai dai in kuna kuka sai fa idan kuna kuka an bakun ma asabakum abin da yasa na faɗa muku haka kada fa abin da ya same su kuma ya same ku wato da yawa za ka ga mutane sukan ziyarci kabarin fir'auna in sun je misra saboda shakatawa shi ko banzo Allah cewa yake idan ma za ka wuce ta irin wannan guri to fa ka zan kana kuka ba wai kana dariya ba akasari waɗanda ke ziyartan waɗannan kufayi na kafiran da Allah ya halaka su za zaka samu suna zuwa ne don shakatawa suna murna lokacin da suka shiga to dalilin da yasa Allah ya halaka su kenan amma kai idan ka shiga kana kuka tana yiwuwa Inuwar Allah ba za ta sauka a kanka ba domin baka da cikakkiyar siffan waɗancan kafiran da cikakkiyar siffar waɗancan kafirai da Allah madaukaki ya halaka su akwai wata riwayar da manzon Allah eh, wato eh, bin Umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a shiga ta ainihin garin alhijir yace summa takanna abi ridaihi wa huwa ala rahli manzon Allah ya yi masahabbansa nasiha kar ku yadda ku shiga gidajen azzalumai face wato kuna kuka sai manzon Allah ya rufe kansa da mayafi akan raƙumi aka wuce da sauri babu tsayawa sannan aka aka ratsa ainihin garin samudawa din a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yakin tabuka a wata riwayar yace fa in lam tabku fatabaku idan ba ku iya kuka to ku kirkiro kuka wannan shi ya nuna maka cewa tafiyar ziyara kasashen kafirai da aka hallaka su ba shi da kyau in ya kama za ka to ka tabbata kana kuka in ma ka kasa kukan ka kirkiro in ji annabi sallallahu alaihi wasallam fatabaka khashiyata an yusibakum mithla ma asabakum akwai hadisin amr bin sa'ad wanda yace lamma kana eh, fi fi gazwati tabuk fasara an-nasu ila ahli al-hijr yadkhuluna alaihim lokacin da aka isa wurin wato gidajen samudawa a yakin tabuka yana ba da labari yace sai mutane na saurin shiga gidajen su suna ta kallo ko balaga zalika rasulullah labari sai iso ga manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kira maza maza a tara mutane as-salatu jami'a da mutane suka haɗu kala yace fa ataitu nabi sallallahu alaihi wasallam na iso wurin nima in ji shi wannan sahabi na samu annabi ya sa a tara mutane saboda sun shiga gidajen samudawa suna kallo wa huwa mumsikun ba'irahu yana rike da raƙuminsa mumsikun ba'iri wa huwa kula yana cewa la tadkhuluna ala qaumin ghadiballahu alaihim yana cewa kada ku yadda ku shiga wurin mutanen da Allah ya yi fushi da su wata riwayar yana cewa me yasa kuke shiga garuruwa ko gidajen mutanen da kun tabbatar Allah ya yi fushi da su lokacin fa adab ya sa an taro yake wannan tambaya sai wani mutum ya ce na ajibu minhum ya rasulallah annabi ya tara mutane yana gaya musu me yasa kuke shiga gidajen jama'an da kun tabbatar Allah ya yi fushi da su a cikin jama'an da suka taru a gaban annabi sai wani ya ce ya rasulallah muna mamakin waɗannan da ke tafiya gidajen samudawa sai ce afala unabbi'ukum bi a'jab min zalika ba ku san in ba ku labarin abin da yafi ban mamaki rajulun min anfusikum ga wani mutum a cikin ku yunabbi'ukum bima kana ku yana ba ku labarin abin da ya auku a zamanin da wato annabi yana ce musu kun taho nan kasan kuna shiga gidajen samudawa saboda abin mamaki to ga abin mamaki mafi girma kasancewar shi kansa manzon Allah yana tare da ku hmm. ai babu abin mamaki kamar manzon Allah ba gidajen kafirai da Allah ya halaka su ba wanda shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba ku labarin ma wadancan kafirai din yana ba ku labari ma huwa ka'inun ba'dakum abinda ma zai auku a bayan wannan zamani fastaqimu wa saddidu don haka ku daidaita halayenku ku yi kokarin riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna allaha la ya'ba'u bi azabikum shay'an Allah bai damu da yi muku azaba ba ba azaba ce ta damu Allah tabaraka wa ta'ala ba wa sawfa ya'ti qaumun la yadfa'una an anfusihim bi shay'in manzon Allah ke cewa nan gaba za a samu wata jama'a da ba su iya kare kansu wato game da azabar Allah tabaraka wata'ala Allah ka tsare wannan ya nuna cewar ziyartar ƙasashen kafirai waɗanda an halaka su ba shi da kyau a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa lokacin da annabi ya ji labari sahabbai sun shiga suna kalle-kalle a gidajen samudawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa maza maza aka tara wasu malamai na ganin ba laifi bane don an shiga ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana su shigan ba illa dai eh, abin da ke tsawatar musu shine kamar yadda ya musu nasiha kafin ma a shiga wannan garin idan ma za ku ratsa garin to ya zamanto siffan da kuke da ita ba irin siffa ce ta kafiran ba don kada siffar ku ta dace da siffar kafirai a lokacin da Allah madaukaki ya la'ance su اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك